Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan da haka barkan da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon za mu bayani akan wani sirri a cikin a cikin whatsapp wanda za ka iya tura mutum sako sakon da za ka tura mutum yana buɗe sakon to ya goye kansa ka tura masa sako kamar ce shi kaɗai kake sanya da sakon in ka tura masa sakon yana yana buɗe sakon yana buɗe kamar ka tura masa hoto a cikin group kamar haka yana buɗe hoton nan to yana fitowa haka ya nemi hoton ya rasa yake nan hoton ya goge kansa yau dan uwa da fari idan baka yi mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe kana like a wannan bidiyon yau bari mu shiga cikin wasan ɗin mu yauwa ga shi nan mun shiga cikin wasu kamar haka bari mu yi bari wasu din yau wasu din ya bude wani kamar yanzu mun shiga cikin wannan gurbin ga muna cikin wannan gurbin na kamar haka yauwa yanzu sai mu zo mu taba wajen da zamu iya tura mutum mai sai na sai mu zo mu taba wannan wajen kamar haka kamar wannan wajen wanda kamar zaka tura mutum hoto haka sai mu taba shi kamar haka mutuwa ga yanayin hannun wannan dokumen ne kamar a galari mai nuna sai muka shiga a galari yau da muka shiga wannan galarin haka sai mu taba wajen hotuna ta yi ɗauko hoto kamar yanzu a cikin nan wajen sai mu ɗauki wannan hoton kamar wannan hoton da za mu tura yi kamar haka mun ɗauki shi ga yanayin za mu saka masa a description ga nan ga hoton nan kamar haka zai nuna wani yanda za mu tura shi sai mu zo nan wajen shi ma nan wancan ne kamar haka wanda ya nuna mana wannan wannan a zagaye ina tawaye kamar haka ya nuna mana cewa idan aka buɗe su ɗaya zai goge kansa to yanzu sai mu saka abin da wanda za mu tura kamar da mu saka hamad yawwa sai mu sai mu sandin ɗin shi kamar haka yawwa ka gan shi na zuwa yawwa ka ga yanda yake babu wanda zai samu hoto ma aka tura kamar haka yawwa kai yana buɗe kamar haka shi kenan ni kenan wannan hoton yana kan buɗe shi ya fito daga cikinsa shi kenan hoton zai goge kansa da kansa yau da wannan shine ƙarshen bidiyon na alaikum in ba kai mana alamar subscribe ba ka dana mana alamar subscribe ka yi mana like ka kiya zuwa ga kuma saboda sa fara mu gode da kallon wannan bidiyon sai mun haɗa bidiyo na gaba